أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك يوم ما سوء البركة إلى من سلم تأدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله بركة مدونة يمتنا الحميس يومنا 23 ga watan shawwal hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekaru 1442 wanda hakan ya daidai da uku ko ko biyu ne yau uku ga watan shida ko shekara ta 2021 miladiya kamar yadda aka saba kowane mako irin wannan na alhamis muna darasin tarihi cikin wannan littafi mai albarka na nur yaqin fi sirati sayyid al-mursalin kuma idan ba manta ba muna nan a shekara ta shida bayan hijira abubuwan da suka faru a shekara ta shida bayan hijira abinda muka fara tattaunawa kafin zuwa hutun sallah ko azumi shine wato sariya ta qurba wato idan aka ce sariya su ne wasu runduna da annabi yake turawa waga yaƙi wanda shi baya ciki sariya tura su su je su aiwatar da kai hari ko yaƙi. bayan nan kuma sai aka abinda ya shafi gazwatu bani duhayyan da kuma da gaba sannan sai sariya ta okashatu bin muhsan wannan da Allah ta'ala ya kaddari ya samu rabo ɗaya da aka fitar cikin dubu saba'in na umar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba Su annabi ya kafa haɗa runduna ya tura shi shine komanda su suka kai hari daga nan sai sariya ta Muhammadu bin Maslama wanda shi kuma an tura shi zuwa Bilqassa sunan wani ƙauye ne shi ma muhammadu bin Maslama ne sahabin da annabi sallama ya tura ba kuma tura shi ba tambaya yayi wane ne zai zo mun da kanka Abu al'ashirar shugaban Yahudawa munafikai na Madina Muhammad ibn Maslama ya daga hannu yace zashi kuma abokinsa ne ya tambaya annabi izini yace ka bani dama in faɗa yan wasu maganganu a kanka kasan shi yaki ɗan zamba ne annabi ya ce ba komai ba wai zai zaji annabi ba ne amma sai dan faɗi wasu maganganu a gaban shi ka'af ɗin ya nuna masa cewa muhammadu ya takura musu ya ce su biya zakka shi kuma bai da halin shi sai ya zo ya nemi rance ta yadda ya shiga masa kenan ya kuma cika aikin yadda ya kamata kuma shi wannan muhammadu bin maslama din shine yayin da ya zo fitowa daga gidan ka'ab ashirar ashraf din ne kafarsa ta kare wanda za ku ji a tarihi annabi ya na kafar ta koma kamar ba a taba jin ciwo a kafa ba to akwai wannan sariyar mun karanta ta ita ma duk kafin a tafi hutu sa'an nan ita ce ta ƙarshe da muka karanta a yau za mu tashi a shafi na ɗari da talatin daidai tare da sariyatu zai dubu harita an gane ko paragraf na biyu a cikin shafin ɗari da talatin daidai wa daidai a kansa za mu tashi kuma har yanzu dai in tunatar da mu muna cikin shekara ta shida ne dai bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ga wajen ko to malam ce, sariya ta Zaidu ibn haritha ila bani sulai. wato runduna da annabi ya tura zuwa ga banu sulaim zaid dan haritha wato shi wannan sahabi kawai ba sai mun yi dogon bayani a kansa ba ina so ne kawai in tuna mana kowa ne ne shi kadai ne bawan da Allah ya faɗa sunansa a ƙur'ani zaidu dan harita kuma shi ne wanda a jahiliya ya yi suna ya shahara da zaidu dan muhammadu annabi muhammad sallama ya yi tabanni ɗinsa ma'ana tabanni da hausa mai ake cewa adoptin ɗin mutum ya zama ɗansa me ake ce mai da hausa kamar da tabanni ake ce mako da hausa dan ɗaki ake ce to ai shi wannan uwar ɗaki da ba ana yin shakowar ko da ba wannan ba wannan fa adopting ka da yau da amma da hausa ana cewa tabanni kuma ko yawa ana cewa tabanni ana cewa ɗakin kuma eh na gane na saba je a ce wannan ɗan ɗaki na ko uban ɗaki ko uwar daki wadda za ka samu almajirai idan aka zo nan ko cirani ba almajirci ba mutum ya samu wata mace da zai zama to kamar shi yaron ka ne ko yaron gida? ko da ba ita ya samu misali mai gidan da yake ake shi ita ma tana ajiyarsa ya ta zama uwar sa in ya je ɗan roro abin da roro ita ce mai ajiya ko to shi kaga annabi ya mai da shi ɗansa ne kawai saboda uban ya mai faɗa ne ya ce masa ya za ka zaɓi bauta a kan ‘yantaga a kan ‘yanci wadda ya zaɓi annabi muhammadu a kan uwansa kuma lokacin ma annabin bai zama annabin ba mai wahayi ba ya ce kai kai ka za ka za ka za ya gaya masa sai ce a nake kwantar da hankalin ka inda da ya gaya ku sani na ‘yan tashi ɗani kuma ni na wani ɗana ne ka za ka za shi gina sai ka ce mai zai bi ɗan Muhammadu. kuma shi ne ya fara auren zainabu bintu jahashi an fahimta ina da za ku da mun karanta tarihin anan ko da kuma aka gama aka daura wa annabi aure da ita falamma qada zaidun wannan ne zaidu <laughs> to sunan shi zaidu na harika Allah ya saukar da ayar cewa kowa yayi intimami da sunan mahaifinsa an gane ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu inda Allah shikenan sai aka soke wannan suna na zai da ibn muhammad da umarnin Allah sai kuma da ibn harita ina fata an fahimci wannan kuma shi ne mahaifin usama yaron nan gwarzo da shi ma an taba tura shi wani yaƙi a cikin yaƙin muhaddasa abubakar da umar kuma shi ne kwamanda <laughs> Shi ne usama ibn zai? ibn haritha to yanzu dai zai da muke magana yanzu kun tuna da shi zai shi shikenan bani Harisa aka tura shi kai bani bani sulaim malam yace akasa banu sulaym alladhina kanu min almutaharridin fi ghazwati alkhandaq almuslimin fi sayri wato akwai banu sulaym wadanda su suna cikin mutahazzibina wato ƴan kungiyoyi su suna da ƴan kungiya ƴan yanamu yanamu mu ƴan bangaranci ne tare da cewa su din suna cikin musulmi a wannan lokaci da aka zo tafiya lokacin da aka tafi hayakin khandaq sai suka bauɗe suka ware shine ma'anar tsakasa suka ainihin wato yi mu'akasa suka cikar suka ainihin wato fice daga wannan hanya ta musulmi fa da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zaid ibn harisa fi rabi'il akhir sai annabi ya tura da zai dan harisa a watan rabi'ul akhir li yughayyira alaihim ko li yughira alaihim fil majmum ko fil jumumi ya kai musu hari a jumum an san jumum ko eh wasu wasu alamai suna ce mata. wato ainihin wato wani gari ne shi jumum din na wato waɗansu mutane da ake ce musu su banu sulam din kaɗi kamar fili ko kaza wasu kuma suna ce a ba nasu ne an gane wannan ko sun zo ne su ma sun tare a wurin da sauran dai maganganu da malaman tarihi suka ainihin wato an bata dangane da wannan guri na ainihin wato jumum amma ina ne jumum a ah? za a tuna za a tuna insha Allah kafin mu gama amma ku ya dawo nan sanin wurin ba wani abu ne mai mahimmanci ba malam yake cewa falamma balagu diyarahum yayin da su su zaidu dan harita suka isa garin wa'annan mutane an gane ko suka isa garin su wajaduhum tafarraqu sai suka samu sun tarwaye kowa yayi ta kansa wa wajadu hunaka imra'atan min muzina sai suka samu wata mata daga cikin kabilar muzina ita wannan mata dallatum ala manazil bani sulaim ita ta rika nuna musu gidajen banu sulaim su wannan family da suka yi wannan laifi asabu biha naghman wa sha wanda su zaidu dan harisa suka tattaro tumaki da awaki an gane ku nagman wato dabbobi agnam akan cewa jam'i ne na agnam da nagam duk ma'anarsa jam'i ne na zanam. dabbobi sha wato shi ma jam'i ne na shatun sai ka ce sha ina fata an fahimci wannan ko ka ce shiya duk ma'ana ɗaya ne duka jam'i ne plural ne na wannan shatun nan ina fata an fahimta suka samu ya zama tofai'u kenan ya ce wa wajadu a asaruhu suka kama wasu kuma a cikin mazajen da aka samu matsayin bursunonin yaƙi wa fihim daga cikinsu akwai zauji tilkal mar'a har da mijin wannan matar da ta nuna musu faraja ubi zalika ilal madina suka dawo garin madina fa wahaba rasul sallallahu alaihi wa sallama li hadhihi al mar'ati nafsaha wa zawjaha sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da kyautan wannan mata an gane wannan ko fa wahaba ar-rasul li hadhihi al mar'ati nafsaha wa zawjaha annabi sallama ya baiwa wannan mata mana ya bada ita kyauta mana ya yafe mata ita da mijinta shine wahab din dukiyar tasu ce ita musulmai ce annabi yana da dama wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasuli kaza kaza da sauransu annabi yana da haƙƙi abin da yake so sai ba su hiba shi shine kamar ya yafe musu kawai da ita da mijin nata kawai ya ba su ya ba su kansu ya ba su kyautan kansu shine ma'ana an yafe musu kenan ina fata an fahimta saboda alherin da ta yi ta nuna da, amma duk da an kamo ta an kamo mijinta saboda haka sai abin na ta yi amfani shi albarkacin kaza ka dangare kan sha ruwan kasko wannan shi ne abinda ya faru a sariya ta zai na harisa kun ga sariyar ba zuwa aka yi aka zubar da jini ba sun dai fita kuma sun dawo da ganima har da dabbobi da waɗansu daga cikin mazaje da aka kama matsayin bayi daga nan kuma dai har yanzu sai sariya dai ta shi zai dubu na harisa din har yanzu an tura shi garin is wancan banu salim aka ce sulaim yace balaga rasulullahi sallama anna ayran li quraish labari ya isa kunnan manzon Allah sallama cewa akwai wani ayari na quraishawa aqbalat min ash-shami tuzidu makka sun taho daga sham suna nufin za su wuce makka wannan ayarin na quraishawa labari ya isa kunnan manzan Allah fa arsala laha zaid ibn sai annabi ya aika da zaidu dan harisa dai har ila yau a cikin wata rundina fi mi'atin wa sab'ina rakiban a cikin mutum 170 mahaya an gane ko ya tura su liya atahidha dan ya ci karo da ita ya tare ta a tare wannan ayi wani zai ga annabi yana sawa a yi kwace ne ba kwace bane dukiyoyin musulmai ne dama da suka kwace shine ake maido da su kawai asali ma hatta yakin badar abin ya faru kenan annabi ya tafi ne ya danya tare a kwato wannan abu sai ko ya koma yakin badar din shi yasa wasu daga cikin sabai wasu basu je ba amma kuma wasu sun je shi yasa suke da daraja duk wanda ya je wannan yakin to ya samu daraja ta daya an gane ko kafin su akwai masu daraja ta ɗayan shi ma su ne muhajirai da ansarawa an gane wannan ko sai wanda suka je yakin badar wanda suka je yakin uhudu ko kuma bayan badar aka ce sai wanda suka bai ata ridwan sannan sai uhudu sannan kuma sai sauran sahabbai su ma wani ya fi wani aka ne kowa da darajar shi to dukkanin sahabban manzan Allah adilai ne wanda ya fi daraja a cikinsu shine abubakar bayan shi sai umar bayan shi sai usmanu bayan shi sai aliyu bayan shi sai sauran mutane shi da na al'asharatul mubashshari na biljanna daga nan kuma saura kowa da falar da ainihin wato ba bambanci tsakanin su haka ake nuna amma sahabbai adalai ne kuma ba tare da cewa su masu mai bane ba ma'ana suna iya kuskure suna iya yin daidai shi ne annabi ya tura shi da waɗannan mutane guda 170 shi kenan malam ya ce fa'akaza ha ya kama wannan rundunar wannan ayari wa mafi hada abin da ke tare da su wa asarar mamma a haminar rijali ya kamo duk waɗanda ke tare da wannan ayari na maza a cikinsu wa fihim abu al'asu bin rabi' daga cikinsu akwai abul as dan rabe shi abul as shi kuma ai ne sirkin manzon Allah ne mijin zainabu ne fa zainabu bintu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam <laughs> daraka ci gidan gida a to a lokacin ai bai ma musulunta ba kuma lokacin ba a saukar da aya ta hana kafiri ya aure musulma ba wannan abun fa da ya faru sai ta shekara shida a madina tana karkashin auren mijinta annabi bai raba auren ba wane a tun bayan dawowanta bayan ta dawo ta bar shi an samu wannan shekarun kuma shi ba a ce mai ya sake ta ba a ce kaza ba tana nan tana zaune alau bai ce a raba auren ba kuma baron shi ta dawo wurin mazan salama ko yanzu ma a haka din ka gani akwai lokacin da aida aka kama shi tun da aka zo za a fanshe shi din nan aka kamo shi daga baya kuma kyautata ne da aka yi ya zo ya musulunta ce kuma annabi sai ce ga matarsa ba a sake ɗaura aure ba amma yanzu ba zai yi mutum kafiri a wurin mace musulma a yanzu ba zai yi an riga an hana to daga ciki a ciki to kaga gashi ma ya yace zauji zainabu binti rasulillah ka gani yace mijin zainabu diyar manzon Allah wa kana min rijali makkatil ma'adudina shi din yana daga cikin maza a cikin garin makka yan ɗaiɗaiku waɗanda ma'adudina tijaratan wa malan wa amana mana yana daga cikin waɗanda ake kirga su a cikin 'yan kasuwa mawadata a makka 'yan kasuwa ne sanannu kuma suna da rufin asiri kuma suna da amana fastajara bi zaujihi zainabu sai ya nemi agajin matarsa ma'ana ya nemi ta bashi mafaka shine fa ajarahu fa ajaratu kuma sai ta bashi mafaka mata da miji sai Allah aka ce an gane ko wa nadat bi zalika fi majma'i quraish sai kira akan haka cewa ta ba mijinta mafaka a cikin taron quraishawa fa qala sallallahu alaihi wa sallama sai annabi yace al muslimuna yadun wahida ai su musulmi duka ɗaya ne hannu ɗaya ne yujiru alaihim adnahum ai wanda yake dan karami ma a cikin su zai iya bada mafaka ga wani babba mana nan dukkan mu ɗaya ne A wani yaro dan karami zai zo ya kawo wani kafin ya ce wannan kakku taba shi na bashi mafaka to albarkacin musuluncin yaron karamin nan to ba za a taba shi ba ina fata an fahimci wannan balantana kuma ko da mace ce ko da namiji ne ummu hani ita ma ta taba bada mafaka ko kun da hadisi ummu hani har annabi ya ce kad ajarna man ajarti ya ummu hani an kawo hadisin ko okay to yace wa kad ajarna man ajarti yace mata ita ma mun ba da mafaka ko mun ba da tsaro ga wanda kika ba ina fata muna fahimta malam yace wa hadha ablagh ma qila fil musawati bayna al muslimin yace wannan magana na ɗaya daga cikin maganganu masu daɗi masu kyau wanda ake bayani wajen daidaituwa da adalcin musulunci a tsakankanin al'umma a ba wanda ya fi wani duka ɗaya ba ce ai wala duk mai gemu ya fi mara gemu ba ce wanda yake sarki ya danna talaka ba ba ce kaza ko gwamna ya danna kasa ƙasa da shi ba daidai wa daidai ne ba bambanci musuluncin nan shi ne ina fata ana fahimta malin yake cewa wa radda alaihin rasulu sallallahu alaihi wasallama malahu annabi ya maida masa da dukiyarsa da aka kama an gane ko bi asarihi sakamakon wannan kama shi da aka yi la yaqidu minhu shay ko kuma ka iya cewa ya maida masa da dukiyarsa gabaki ɗayanta shi ne bi asarihi gabaki ɗayanta la ya idu min hushai babu abin da aka ya nema ya rasa duk abin da aka kwace masa an bashi gaba da fa zahaba ila makka ya kama hanya ya tafi makka fa addali li kulli dhi haqqin haqqahu ya je ya mayar da haƙƙi da amanan waɗanda suka bashi kenan dukiyar dama tun da yana da amana an bashi ne ina fata an fahimci wannan wasu akwai dukiyarsa wasu kuma 'yan kasuwa ne za su yi sautu kaga yan kasuwan mu wani zai je Kwatano wani zai je Lagos wani ce da Allah to ga sako na siyo mun kaza na kaza wani zai je Dubai wani zai je kaza a ce ga sako na siyo mun gwal kaza duk yan kasuwa kowane irin nau'i suna da irin sakonni da sautu da suke bayarwa a bangaren su ina fata muna fahimta to da ya tafi ya je ya mika haƙƙin kowa akan haƙƙinsa yana yin wannan waraja ila madinatu musliman yana dawowa sai ya dawo madina ya musulunta kawai ya dawo ya mika wuya faradda alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zaujatu ka gani annabi ya maida masa da matarsa ina fata mun fahimci wannan shikenan hankali ya kwanta malam yace daga nan kuma sai Sari sariyatu zai ibn harisa har yanzu zaid dan harisa sariyarsa ila tsara wannan karan an tura shi ne zuwa tsara malam yake cewa wa fi jimadal akhirah wannan ya fara a jimadal ula ko wai yace wa fi jimadal akhirah أجماد آخر أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في خمسة عشر رجلا النبي أيكا زيد بن حارثة تكم متاني قوم شابير رك وتم قوم شابير لإغارة على بني ثعلبة دن سحي هري زواج بنو ثعلبة إغارة شيني سحي مسهري بني ثعلبة الذين قتلوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عفوا الذين قتلوا أصحاب محمد بن مسلمة ولن دسك كشي أبو كي هو متعنا محمد بن مسلمة دنشا وهم مقيمون بالطرف ألوك سنة زولاء بطن كما أشي يد ذاك وسسن واري أشي ذاك إن كدنشي مدوشي كدونا إن كدنشي سن واري كدنشي idan wani abu ya faru kawai su yi karfa karfa su dinna wani ba su da ƙarfi yan arewaci sun ware a arewacin kaduna idan kun fi su ƙarfi ku daddanne su ku murkushe su irin wannan an gane ko wato shi marab ɗin suna ne sunan wani ruwa ne an gane wannan ko a wajen madina wata hanya ce kilomita 36 in ka bar garin madina a hanyar ka ta tafiya iraki an gane ko idan ka wuce miƙatin mutanen iraki da wannan bangaren da ake cewa zafi irin to a nan wannan gurin yake an fahimta aka tura su su goma sha biyar da ya gara ta ala bani ta'alaba allazi da kasaru ashaba muhammad bin maslama wa bin hum muqimuna bil taraf malan yace fatawajjahat Sariya sariyatu lidhalika kawai wannan rinduna sariya sai ta kama hanya don zartar da wancan umarni da annabi ya basu su goma sha biyar walamma ra'ahum al-a'da yayin da abokanan gaban nan suka hangi waɗannan mutane su goma sha biyar zannuhum tsali'atan li jaishi rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallama suka yi tsammanin tsali'a ne tsali'a ko shine irin gad na gaba wanda za su fara fitowa bayan su akwai manya-manyan rundununni sai suka shine sai suka dauka cewa wannan fa anya ba tsali'a bace ta annabi to gaskiya yanda aka yi wa'annan sha biyar din akwai dubanni a bayan su suna nan tafi wannan kawai sai ya firgita su wannan sai ba su tsoro wannan sai ta saka shiga taitayensu cikin su ya ɗuru ruwa me za su yi kuwa malam yake cewa fa harabu suka ce kafa da su ban baki ba suka tsere wa taraku ta'amuhu suka bar abincinsu wa sha'ahu da ainihin wato ainihin dabbobinsu da suka zo su kuma ya samu an samu haihu kenan fastaqa hal muslimuna musulmai suka ta sake yan wayannan dabbobi da wayannan dukiyoyi wa rajau ila al-madinati ba'da arba'i layalin suka koma madina bayan kwana hudu eh ita ai za su sun zauna a garin ko da kilomita talatin da wani abu ne ba wai fine ne da za ka tafi ka ka jiwo ba ka kilomita talatin da wani abu da aka yi magana talatin da shida daga ina kenan ya wuce daji Thank you. ya wuce gadon gaya intanen ne ina wani ina wata anguwa akwai wata anguwa na mata sunanta gaba da gadon gayan nan ita ba fangiyar ita da anguwar za ka wuce hanyar guda, amma ka wuce gadon gaya za ka suna da masallaci su ma a gefe na mata sunan gada. wannan rashin tsaron ya sa dubba abin hanyar yanzu balle yin tuna abin to su ne kilomita talatin da wani abu ko da uku ko da hudu ko da biyar ɗin ko da shida daga nan cikin kano wannan gurin ina sai da doya suna ɗan sai da abubuwa suna da masallaci daga hannun dama hanyar ka na tafiya to ga aiko da nita ni sun taɓa gaya min sunan namanta sun taɓa gaya ta na wani taro amma dai na ƙi zuwa kilo na a ah, yake a ruwan ba to kaga ai irin wannan ka duba to ina wani masallaci da shi ma ya so ya zama masallacin matafiya duk da kafin ka kawo gadar gayan nan a hanyar ka na tohowa za ka shigo ka tuna daga abuja shi a nan yake ana kidnapping a wurin abin da sa wurin da haɓaka ba kenan ana jin tsoron a tsaye a yi sallah a wurin wani mai sai da magunguna a wurin yana da a shi na nasan sunayen su a karɓar kallawa a gani kai kake ta wadda sunayen su <laughs> eh. to duk kusan nisan su da da wannan anguwar da nake faɗa to almihim dai kaga ba abun mamaki bane za su je kuma kila su dan huta a dan lalle ga ko za a ga wani abin ne kafin kuma a tattara kan dabbobin ai kaga na akwai to ka gani yau za a nan ta kaza almin dai sun tafi kuma bayan kwana hudu suka dawo ai ayi. ga dabbobi ga abubuwa an taro mana masha Allah kuma ka san a lokacin galibi tafiya ce ta kafa ba wanda ke dan kan abun hawa shi kenan zai dan hawo kuma dole ba zai tsore gure ba saura ba balle kuma su goma sha biyar katal shi kan shi aiki ne sarai da gaske to malam yace suka tsere suka dawo Madina bayan kwana hudu daga nan kuma har yanzu dai sai zai zaid ibn harisa sariya dai ta zai zaid dan harisa ila wadil qura su kuma zuwa wajen ƙwara aka tura shi a wannan kara wani zai ce da ma jini ne zai dinnan ko ina sai tura shi ake ko <laughs> zai dubu na harita ya ce wa fi rajabin bayan watan rabiul awar rabiul tsani ko ba aka bane ba aka aka yi ba to jimada ula jimada akhir sai rajab bayan yan watanni kenan da faruwan wancan a watan rajab har sallallahu alaihi wasallam zai dubu na harita sai annabi ya sake tura zaidu dan harisa li yughira ala bani fazarata yaje ya kai hari ga mutanen wato familin banu hazara li'annahum ta'arradu li yazid domin sun ainihin wato li ne domin sun sun tara zaidu wa huwa raji'un bi tijaratin min ash-sham a lokacin da yake dawowa da ainihin wato kasuwanci daga sham suka tare shi a hanya fasalabu ma ma'ahu suka kwace abin da yake tare da shi salaf shi ne fashi su kwace abu karfin tsiya ka kwace abun mutum an gane ko suka kwace wa kadu ya qtuluna har ma sun yi dab da su kashe shi abinda suka aikata kenan falamma ja al-madina yayin da ya iso madina shi kuma sai ya ba annabi labari wa akhbara rasul sallallahu alaihi wasallam al-khabar ya baiwa annabi labari da fa abinda suka aikata masa arsalahu ma rijalihi annabi ya aika shi tare da mazansa wato mutanansa lil qisas dan a dau fansa wanda yayi abu shi ma a mai Allah ta'ala ya ce wa in aqabtum fa'aqibu bi misli ma uqibtum bihi ina fata an fahimta kaga wani bai sani ba sai ce annabi ya kai amma kaga su aka fara ba saboda haka kuma yana da dama ko ya rama ko ya hakura shikenan annabi ya tura dan ayi kisashi min fazara daga wannan kabila ta fazara al-muqimina fi wadi al-qura wadanda suke zaune a wadi al-qura shi ma wani wadi ne wanda ke tsakanin madina da sham an gane wannan ko wanda a cikinsa shi wannan yanki akwai yan ƙayyaku ƙanana ƙanana haka suke can ga wani ɗan ƙauye nan ma ga wani ɗan ƙauye ƙauye a cikin ƙauye ko a wani yanki ɗan ƙanan haka haka suka riƙe shi sa ake ce masa wadin ƙura wato wani yanki na yan ku an gane ko shikenan fasaru hatta dahamul aduwa suka kama hanya haske da suka auka wa waɗannan abokanan gaba suka auka musu wa ahatu bihim suka kewaye su wa qatalu minhum jam'an kathir suka kashe musu mutane da yawa wa akhadhu imra'atan min kibarihim asira suka kama wata mata daga cikin manyan matansu a matsayin bursuna fastauhabaha sallallahu alaihi wa sallama mimman asaraha annabi ya bada ita kyauta ga waɗanda suka kawo ta din wa fada biha asiran kana bi makka ya ainihin wato aka annabi ya bada ita ga waɗanda suka kamo ta amma kuma ba su suka ba an maida ita ne a matsayin wani asir da aka kama a makka aka bada ta aka dawo da waɗancan aka yi mai ake cewa nan. eh kurhuɗe ko eh aka yi mai ake ce wannan abin kakara <laughs> Allah ya sha mu dace daga nan kuma muna da lokaci daga nan kuma sai sariyatu abdurrahman ibn awf yanzu an gama da zaidu zaidu yayi kokari ya koka nawa ya koka hudu ko da a lokaci guda eh ishe shi ya koka hudu daga nan sai sai abdurrahman ibn awf abdurrahman dan awf shi kuma yana ɗaya daga cikin masu kudin sahabban manzon Allah sannan yana ɗaya daga cikin al'asharatul mubashirin bil janna sannan shi ne wanda da aka zo madina Ɗan uwansa annabi ya hada su yan uwantaka na musulunci Ɗan uwan ya ce zaɓa mata ɗaya yin sake ta kai inda ka aure ka. ya raba dukiyarsa biyu ya bashi rabi ya ce a ya dukiyar ka rike matar ka nuna min hanyar kasuwa kawai ko da ya baro dukiyarsa na maka da komai yanzu kawai madinan ma sai koma kasuwa kwararre ne ya iya kasuwanci ko a madinan ma sai gashi ya ƙara gawar da kuɗinsa ka san shi ɗan kasuwa masha Allah mutum ya iya canza kaza da kaza kawai sai ga cikin hikimar Allah Allah ta'ala ya ma abin nasa albarka to shi ne Abdurrahman dan Aufu shi kuma aka tura shi ila daumatul jandal wurin da ake ce ma daumatul jandal malam yace wa fi sha'ban daga rajin ashe sha'ban a cikin watan sha'ban ne arsala sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman ibn Auf annabi ya tura da Abdurrahman dan Auf ma sab'atin min as-sahaba da sahabbai mutum 700 li ghazu bani kalb dan yaƙar banu kalb wannan su ya kasu zai banu kalb ka duk wani irin suna wato familin kare kenan ƴaƴan kare haka suna yake su kasan suna da al'ada ne ko da an yi kaza kawai dai a sa sunan kaza kawai shi kenan ko banu kilab an gane ko banu kaza gashi nan Allah kyauta ko banu himar ko banu khinzir irin wani na abubuwan ya ce su je su yaƙi banu kalb fi domatul jandal a ainihin domatul jandal shi kuma domatul jandal wato wata ganuwa ce da ƙaruruwa a ciki an gane ko da ke tsakanin wato sham da madina ita ma kusa da ainihin wato wani dutse da ake cewa jabulu tsayi an gane ko to a nan wannan gari yake na domatul jandal aka tura abdurrahman dan auf da shi da runduna mutum 700 wa qad wasahum sallallahu alaihi wa sallama qabla as-safar bi qawlihi annabi yayi musu wasiya kafin tafiyar su kafin tafiyar runduna annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi musu wasiya inda yake ce musu kiyaye yace ughzu jami'an fi sabilillah dukkan ku ku yi yaki dan Allah kada wani yayi ba dan Allah ba idan aka samu munafiki ya fita ya je yaƙi ba don Allah ba za a iya sai rashin cin nasara saboda wannan munafiki ya zama wani wata manufa ce ba Allah ne a zafa zai iya kawo matsala shi za ke so duk abin da za a yi musamman in dai za a abu na group ne kowa ya yi don Allah kada a zo da an samu wata matsala kuma yana iya lalacewa zai iya lalacewa wallahi a gane yadda abin shi ba idan kuka yi business ga wasu kuɗi za su shigo ku biyu ku ku hudu ku biyar in kuka yi gaskiya sai business din ya kawo wuta amma idan ba ku yi in ɗaya a cikin ku ya sa munafunci to wannan wayoyin da aka jajjona za su ta spark ne kawai amma wutar ba za ta zuba <laughs> wannan misalin gili ya fi shiga ko to so haka shi al'amari irin na ikhlasi wani abu ne wallahi wanda yake tasiri a cikin mu'amala sosai shi sa annabi sallama kaga yaki za a dabi yace musu lalle ku yaki dan Allah sannan annabi yace faqatilu man kafara billah ba kowa za ku yaka ba sai wanda ya kafirce ma Allah ku yaki wanda ya kafirce ma Allah wala taghlu kada ku wuce gona da iri guluwi kashe gona wuce gona da iri irin mummunan kisan da a ce za a kama mata a yi musu fi a yi kaza yadda za a ga wasu suna yi kaga ai ba yanzu yan boko haram da suke ta wai jihadi suke yi tana zuwa su kama mata su da wannan ina wannan abin yake a to kar ku wuce gona da iri wala taghduru kada ku yi cin amana gadar shine cin amana kar ku ci amana wala tumathilu kada ku yi musula kar ku zo kashe wani ku tsaye mai kunne ku yanke mai dan yaka ku yanke mai kafa dai can ku mai kaza ku cire mai harshe shi ake cewa musula duk wanda zai cire wani part na jikin shi to yayi musula shi da kansa ka ya ka ga dan ya kanka da kansa. saboda kai ka zaka azabtar da kanka ko yi wani laifi ko wani kala musula ne amma inda lalura ta rashin lafiya kila ka ga wannan shegen ciwon na dan kankare ya dawo mutum ko ciwon siga din nan da yake sa an datse mutum kafa duk irin wannan akwai ruksa a ciki ba haramun bane lura ne janyo wannan kaga dai mace na daga cikin abin da yake mafi kyawu mafi ado a cikin mace da shari'a ta kwadaitar da ita ta tarereye shi shine gashin kanta to malamai suka ce in mace za ta aske gashin kanta ta yi musula to musula kuma haramun domin ta canza halittar Allah shi da canza halittar Allah Allah ya mutum da hanci sai ka datsa hanci ya yi shi da kunne ka cire kunne irin kisan da aka yi wa wannan ga wasogi din nan a lubunan ba a ba a Toki ko kaga ai da aka nuna abun an daddaka shi ma gunduwa gunduwa wala fa in ya tabbata shi din ka san mu hoto kawai muka gani ba wanda ya tabbata saboda duniya ana buga hankalin mutane mala na'am eh shi ma musula ne wannan musula ne shi to annabi ya ce karku yi musula sannan ya ce wala taqtulu walidan karku kuskura ku kashe karamin yaro inda wali da yaro karami fara kashe shi haka musulunci kenan fa amma mutum su zo suna kashe ya ba ba yaro ba ba yaro karami dazu dazun nan ina kallon bidiyon wata mata daga wuraren Maiduguri nan da kawai yan Boko Haram sun kawo musu hari a ƙauyensu. su tace tafiya suke kawai ba su ma san ina za su ba suna gudu da shan rayuwarsu tana magana tana kuka ta ce wallahi harbin da suke kan mai uwa da wabi haka ya samu mijinta ina ga ko a wuya ta ce jini ko sai zuba shi ta ce haka na cire ɗan kwalin kai na ɗaure wajen. amma ina kallon shi yana shaka a gabana ya mutu ba abin da zan iya na tafi na kyale shi kamar mushi kamar haka kawai gawansa ga 'ya'yanta guda biyu ta ce za a shiga ruwa a tsallake a yi tafiya a kwale-kwale ga mata da waye tana faɗin sunayensu ta ce a gabanta mace ta ɗauko ɗan shi ɗanta ta bashi mama yana sha ya gama sha kawai ta jefa shi a ruwa kawai shine zaman lafiyar ta ta kashe shi kawai ita ba yadda za ta yi da ta ta ce mata da yawa sun jefa 'ya'yansu cikin ruwa kawai shi ne ta ce ita ma ɗanta ɗaya ya mutu ya faɗa ko rijiya ne ko ina ne haka da tsaɗi ta tsira dai tana faɗin halin da suka samu kansu a ciki kuma wai ɗan boko haram ba wai wannan shi ne jihadi ma ba daidai ba ne wannan jahilci ne in baka fahimci addini ba sai ka ta abubuwa kana ban ban nan mala an ce karamin sani ko kuma mala to shari'a tana da maqasid da manufofi akan dukkan hukunce hukunce da umarni da ake kuma ka fahimta ba zai ga ake samun matsala mu yi karatu yan uwa malam ya ce fa annabi ya ce musu fa hadha ahadullahi wasiratu nabiyhi fikum wannan maganganun da na faɗa muku to ku sani wallahi shi alƙawarin ku tsakanin ku da Allah ku yi yaƙi don Allah karku yaƙi kowa sai wanda kafir cewa Allah karku wuce gora da iri karku ci amana karku yi musula karku kashe yaro ƙarami a musulunci ba a kashe yaro ƙarami ba a kashe tsoho ma kamar yadda ya zuwa wani hadisi sai idan tsohon ya kasance munafiki irin komanda ne daga gida yana zaune na bada komanda a mata can kai nan da a yaji musulmi to ana iya kashe shi wannan amma wanda bai fito ba yana ji da kansa kawai ba a taba shi ko yaro ƙarami ya ce to wannan shi ne alƙawarinku tsakaninku da Allah da kuma manzansa wasirata nabiyuhu fikum da ainihin wato sa da yake cikin ta ga ya ga musu ka'ida. sun atahu liwa annabi ya ba shi tuta ya bawa ya ba abdurrahman dan auku fasaru ala barakatillahi cikin albarkar Allah da yadda suka kama hanya hatta allau bi diyaril adu har suka isa gidaje ko suka isa garin abokin gaba su ne waɗancan mutane na domatar jandar ba da auhun ilar islami suka kira su zuwa ga musulunci an ja musu da eh ku musulunta ku miƙa wuya ta ayyami har kwana uku suna musu wannan wa'azi ku jira wanda suka musulunta sun tsira wanda ba su musu a tsara yi har kwana uku wa fi yawmin rabe a rana ta hudu ne aslama ra'isul qaumi sai shugaban wannan jama'ar ta sau ta jama'a nan da na mutanen garin sai ya musulunta shi shugabansu al'asbagh sunan shi al'asbagh ibn amr an-nasrani asali da kirista ya musulunta wa aslama ma'ahu jam'un min qaumihi da yawa daga cikin jama'arsa su ma suka musulunta tunda mai gidansu ya musulunta shi sa in ka zo da awa in aka samu shugaba ya musulunta to yana taimaka kwarai da gaske wajen musuluntar sauran jama'a mabiya suna bi ina fata ana fahimta na taɓa ba ku labarin rataye ko wani gari ne nan a cikin kaduna ana ce masa garin kafin allah gaba a ikarar local government ne ƙauyen su gwarawa ne da daɗewa tun ma muna 'yan muri-muri ba a mahaife labarin nan ba na jin an haife yin labarin Allah ya ji kan Allah tukur Isa shi ke ba mu wannan labarin ke sun suna yara matasa su ne igala suke zuwa wa'azi sai an haife mu lokaci. Inda an yi magana igala <laughs> to an fahimta almuhim dai ya ce wallahi in suka je sai wani lokaci a samun mutum ɗaya musulunta wani haka dai to akwai shugabansu gaba ɗaya ana ce mai rataya mutum da mai noma yana yin noma dubannin buhunhuna yana da mata goma yana da yara sun fi hamsin gasirin birjik abubuwa dai gasirin wani ma a cikinsu irin wa'annan dattijan su ce wani ce ba zai musulunta ba ya za a kawai zuwa dinga dinga dungura duwa wunshi ana kallon shi yana turu bayan shi haka ka za wanda ke shi fa wannan wanke hannun ne ba zai yi ba haka dai ya ta abuwa su kuma suna girmama shi in za su wuce su tsaya su ce mun zo gaishe ka ne sai ya ji daɗi yanzu kun zo gaishe ne suka dinga mai har ya zo ya musulunta to yadda aka yi har lokacin aka gaya wa malam abubakar gumi aka ce malam abubakar gumi yana gaishe ka babu waya a lokacin lokacin ibrahim kano yana nan allah ya ji ƙasa karama shi ba da atamfofi aka kai wa matansa ya ce a zo rana kaza zai musulunta wallahi aka yi biki sosai ya musulunta da 'ya'yansa aka kuma gaya masa a hankali zai natsu tukunna ya ga wace ce zai saka a cikin matan sa an fahimta to shira ta yan sai ya zaɓa suna muhammadu da ya musulunta yanzu garin na musulmai ne sosai tun musulunta sun shi kiran yan ana zuwa har an gina babban makaranta a ƙarƙashin ƙungiyar izala ana kuma bodin ce suna da bohol da komai da abinci ana sa marayun garin da kuma yayan talakawa na garin suna karatu a ƙarƙashin ƙungiya kaga yadda da ke almin da'awa ne ke nuna mana yana musulunta da yawa garin sai suka musulunce kawai amma da duk an ki sunan shi rataye da sai aka gaya masa sunan muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya musulunta ya karɓi wannan suna saboda haka shi ma shugabansu sunan shi al-asdaq ibn amr an-nasrani da ya musulunta mutane da yawa suka musulunta tare da shi yace wa baqiya akharuna saura kuma suka kiyarda radina bi ita'il jizya su sai suka yadda za su bada jizya dama musulunci kaida ne ko dai ka musulunta ko kuma ka ƙi musulunta ka bada jizya ka tsira ko kuma ka ƙi bada jizya ka ƙi musulunta a yaƙe ka su sai suka ƙi musulunta suka yadda za su bada jizya an gane ko suka yadda za su bada jizya fatazawwaja abdurrahman bin ta kaga wata hikima ta dawa lokacin da shugaban ya musulunta al-asbagh bin ah, amrun nasrani sai abdurrahman dan auf ya aure esta ba zai ji daɗi ko ba haka bane ya aure diyarsa Don wannan hikima ce kama a mara bi zalika sallallahu alaihi wasallama to ku gane Abdurrahman ko ba dan kansa ba annabi ne ba shi umarnin ya aure ta ina fata muna fahimta ya aure ta sai ce wa hadihi aqrabu wasiqatin domin wannan auren da zai mata da ya aura shine hanya mafi tsakiya mafi dacewa da tamkini salatul wuddi don ya zamanto an silatil wood a samu wani irin zumunci na ƙaura ya shiga tsakaninsu sai suke jiki da musulunci ko ba ga wani tun da ma ga shari'a aura daga jimu ba makiyanmu ba ne wa innan mutane ina fata muna fahimta bainal umara tsakanin shugabanni domin shi shugabansu ne wannan shi ma shugaba ne na wannan rundunar da suka zo mutum 700 za su yage mutu ga komandan su shi jagora har ma ya aure diyata eh lalle akwai zumunci ko ba haka bane eh ya ce bi haisu ya hummu kullum ma ya hummu al'akar ta yadda duk abin da yake damun wannan zai damu wancan abin da ke damun wannan ma zai damu wannan ya ce fa ni'ima hiya siyasatu silmi wal mahabba ya ce ma dalla da wannan abu domin wannan ita ce siyasa ta ainihin wato zaman lafiya da soyayya kada ba ta fahimci wannan kada a yaƙi kar a zubar da jini sai ka haƙura da wani abu don maslaha idan akwai rashin jituwa tsakaninka da wani to shikenan sai ku daidaita a sinu ce kuma ina so ɗana ya aure yakka eh to masha Allah sai ga an daina faɗa ko ba ka bane ko ni ka bani yakka sai in aura sai irin wannan haka misalin da ke bada an gane ko Allah madaukin sarki ya shirye da mu ya ba mu ladan abin da makaranta daidai wannan muka kuskure ko karancin ilimi muna fata ubangiji ta'ala ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah